Assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin namu na matattauna. Yau a cikin shirin namu za mu leka ainihin jamhuriyar Nijar inda wakilin mu Isa buzu ya tattauna da waɗansu ah, mazauna wannan ƙasar Nijar musamman ma masu ainihin hada-hada na ainihin kasuwanci tsakanin boda Najeriya da Nijar ta bangaren maradi domin ya ji ya ra'ayinsu yake dangane da ainihin wannan canjin kuɗi da Najeriya take yi. domin babu shaka a kawai kasashe da dama wanda yake za mu iya cewa kuɗaɗen shigansu da kuma wasu abubuwa na mun rayuwarsu ya ta'alaka ne daga ainihin yadda ainihin tattalin arzikin Najeriya yake idan Najeriya tana zaune lafiya to su ma a wannan kasashen suna zaune lafiya idan kuma Najeriya ba ta zaune lafiya to su ma kam za ka ga ko da ba wani abu ake ba to su ma za ka ga walwalansu da jin daɗinsu ya ruku saboda aka bari mu bi ainihin isa dan buzu mu ji yaya ya zanta da ainihin waɗannan mutane dangane da ainihin wannan canjin kuɗi wani irin kalubale suke fuskanta mu dai a mu na na transit da muke nan bakin boda niger nigeria gaskiya canza wannan kuɗi ba mu ce bai ba yayi mai amma ya kamata a ce kuɗin nan tsohon kudin nan ana amsar su har zuwa adadin da sabon kuɗi suka data a cikin kasa baki da kowa na ma'amala. sai aka kawo lokaci aka ce daga da shi duk wanda zai kuɗi ba za a amshe su ba ka gani wani bai da halin kuɗi isasshe wanda zai kamata ya mu'amala tunda ya kai har ya kasance ma baki ɗaya kuɗin da za mu je mu ma fetur da su da abu da su babu su da hannu ka gani ko gyara zaka iya kama zaka yi na wani mota ko na wani aiki haka baka da kuɗin zaka gina su da naira kaga kenan mu'amalar nan gaskiya wannan abun ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ya tana ya tana da wannan abun ya kawo ya tallafa ma kowa a samu wadatayen da za a ci gaba mu'amala da tsakanin gudada ka san mu yan adam mu kamar bangaren mu yan bangaren za Allah ne salatu da salatu ko da lokaci mu yan godiya ne mun samu mu gode ba mu samu ba mu gode mun shiga wani hali mu gode muna cikin yadda muke mu gode to na ni'ima ta samu alhamdulillah mun ko jarabawa ta zo abin da muke dauka ta karuwa ce dan mun san akwai lada akwai kankarar sunubi akwai rahama tana nan duk bayan waya da ma nasara na gaskiya wannan lokacin in ga maka gaskiya ana cikin yanayi dan wannan mu canjin bakin gwargwado an shiga wahaloli an shiga bala'o'i mutane da yawa suna cikin yanayi in ka ɗauka kamar wannan canjin da aka yi kamar ƙauyawa da sauransu sun zo sun shiga halin kaka suka yi sun zo sun yi wasu gero suka rinka saye da dawa da masara ko ba ka amfani da abu karin gona mutum ya sai me yasa an ce kuɗi za su sun kare canza yi in baka kawo ba wani magani yake karya ne saboda akwai mutanen mu na gari na ƙauyuka wanda su ba su ganewa kaga sakamakon haka yanzu gaskiya ana cikin yanayi ana cikin wahala tun da yanzu kasuwa mu ba mu samun kashi saboda Allah duk wanda zai zo sai ce maka kaza duk wanda zai zo kuka ne mafi yawa da yanzu ciye-ciyen bashi ya iya akwai wannan ana cikin yanayi in so samu ne da yanzu babu naira kwata-kwata babu yanzu a takaice ina gaya maka gazancin da ake akwai wani kwastomin yanzu yanzu wani wanda yake miki aiki in yi shigo nan boda nan cikin dan isa wanda yake mishi aiki ya shiga da shi ɗi yanzu yanzu ya zo nan waje na hirjanjan da gudu ka ce da allah an akwai naira dubu ishirin a bada sabo yana canza hanya yana cikin garin katsina naira ta kare mashi na ce ai mai taransuwa suka ce taransuwa ba ta ba ta da rana yana can tsaye ga halin da ake ba ya da kuɗin isans fetur wanda zai sa babu ya koma galan galan yake sai babu yanzu nan ya aiko a taimaka mai da naira dubu ashirin wanda zai biyo hanya kai hatta da ma'aikata yanzu babu abin da za a ba sai dai su su dan alherin da za a yi musu in naira ashirin hamsin wanda za a yi musu babu. suna na alhaji umaru a cikin kasan maradi cikin kwamitin madaroma cikin madaroma cikin kwamitin da isa Lallai, dangance daga yanayin wannan canjin kuɗi mun samu na ƙasa kwarai da al'amura na kasuwancin saboda saye da sayar nan ya tsaya dama muna a tabi'o'inmu na al'adunmu na kasuwanci mun saba hannu da hannu to sai wannan abin ya zo wani bai ma san yadda za a yi ba bai taba zuwa banki ba barantana ya tunkari banki ya sanya ne ake wasu abubuwa to sai aka waye gari aka ce banki zai tafiya. ya zai yi babu abin da za yi abu ya gagara kuma babban matsalar da ke da kwai wanda ke da shi ya ɗauka ya kai banki maliki an ce ba za a bashi wasu ba Yanni za a yi kasuwanci kuma barantana namun kasuwancin mu abin da ya shafi irin wannan ne canjin kuɗi na ƙasa da ƙasa sefa da niyar. abu ne mai wahalar gaske abu ne mai wahalar gaske dole ne a samu tasgaro kasuwancin duniya. kwastomominmu da ke zuwa yanzu sun rage zuwa ba su zuwa kasuwancin ma in ma ka saida kuma he a daɗe ma ba a dawo ba kuma in ka kawo kayan ma he ka daɗe ba ka saida ba kusan su da muke saida ma kayan ma dalilin wannan canjin kusan asara ma ce suke su 'yan najeriya da wannan abu asara ce suke tun da kullum idan ka saida mutum ka za ka na magana canjin nan ya sa an samu matsala canjin nan na banki yana ba da wahala kwarai Eh, gaskiya kasuwanci ya samu na kasu wannan canjin kuɗin gwamnati ita kaɗai ke tunanin ta ji daɗi gare amma talakan da ke da kwai babu talakan da ya ji daɗi irin wannan ya an yasa an ya hawa wani matsayi don talakawa kenan ya kamata a cikin sun tosa wata talakawa bisa halin da su yanzu nan misali zamu nan muna jin labarin labarin nan kuma na jira ka samu yanzu nan ne akai kuɗi ya banki amma hito sai ya gara dan kuku nan ko naira ba da tana wurin domin mi kudin ba su tuwa dole in ka je ma dubu ɗari a baka kuɗi ba ko sai kayan wurin kaga ke me wannan wannan sannan akwai masu wanda sun kai kudin ma musamman da kuɗin cikin banki amma a fita da ayin tuwo ba da shi ba ayin tuwo da niya ba da shi daga sanda dai abubuwa da yanayin don da kuɗi ne yashin kuɗin ne jawo na abubuwa ina na rukun gwamnati da hari da Allah taimaka a diba eh a diba na kuma wani bane ba kuma bane ba kawai illa bayan a bar kunga da yawa sannan kuma ka kayyade abin da za a ba mutum da kuɗin shi inda su ake aure da cikin lokaci kinan lokacin da mutum ya kai kuɗin misali dubu ɗari in ya je in ya so in ya so hamsin a ba shi in ya so ɗarin shi a ba shi in ya so goma mutum da hakin shi a ba shi amma a ce an kayyade abin da za a ba mutum wannan shine muke idan aka ce haka nan ta addu'a ayi ba wannan don alhamdulillahi Allah ya saka ma eh, silinga TV da alkhairi mun ji ra'ayin mutane abun da ya shafi wannan canjin meran da an kai to alhamdulillah mun zo nan region de maradi departement madirin fa komin dai isa mun ji ra'ayin mutane daban-daban game da wannan canjin naira da an kai to alhamdulillah Allah ya saka ma silinga tv da alkhairi irin kokarin da take tana shiga sago da lungu tana neman labari na gaskiya to isa dan buzu barka da kokari mun ji ra'ayoyin mutane waɗanda suke zaune a ainihin boda wato dan isa kuma kun ji irin koke-kokensu dangane da ainihin wannan batu to koma dai menene uwa obama ma Najeriya muna gani a zan iya sa social media irin bidiyoyi da ainihin makamantansu labaruka kala-kala dangane da wannan canjin kuɗi da irin kuma kalubale da 'yan Najeriya suke fuskanta. To kuma dai menene an san Najeriya ƙasa ce jajirtaccen ƙasa idan na ce Najeriya yana nufin 'yan Najeriya. wannan abu zai zo wata rana ya zama yanayin tarihi saboda an fuskanci kalubale daban-daban wanda ke kuma insha Allah rabi Allah ya ba yan Najeriya juriya da kuma dauriyar ainihin fuskantar kowane irin kalubale da ya zo na rayuwa to muna fata wannan abu zai zo ya zama ainihin tarihi gaba daya fata Allah shi taimake mu salisu wanda ke cewa ci gaba da kallon da tv ana subscribe da channel su mu ana sharing don videos mu ana liking ana commenting mun gode kuri da gaske